اني امنت بربكم فاسمعون يا ku mutane "Haƙiƙa ni na yi imani da ubangijina kuma ubangijin ku gaba ɗaya don haka ku saurare ni ban damu da abin da kuke tsorata ni da shi na kisa ba sai dai babu abin da mutanensa suka yi face suka kashe shi sai Allah ya shigar da shi aljanna